Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta VOA hausa da kama intanet. Masu sauraron mu a Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a duk faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya fm a birnin kwanne masu mu assalamu alaikum yau ma ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin lahadi 11 ga watan satumba da fatan duk nan lahiya Kayan ku ji abubuwan da muke tafe da su ga sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya. Yau Lahadi mahajjata suke sauke ɗaya daga cikin manyan rukunan aikin haji a bana. Amurka tana juyayi da kuma tunawa wato cikar shekaru goma sha biyar da harin ta'addancin da 'yan Alkaida suka kawo Amurka. siriya ta ce gwamnatin kasar damascus ta shugaban bashar al-assad wadda take tsaka mai wuya ta amince da shirin zagaita wuta da eh, wato kawarta rasha da amurka suka shiga tsakani aka cimma to kamar yadda kuka ji a kanin labaran duniya yau aka yi hawan arfa a saudiya kuma akan hakan na tattauna da hassan maina kaina wanda ke kasar yanzu haka kuma a wannan ranar ta yau ce al'ummar wato da al'ummar musulmi ke hawan arfa na amurka kuma ake juyayin cikon shekaru goma sha biyar da kama amurkar har-haren ta'addancin da su ne mahiya muni a tarihin kasar kamar yadda masana suka ce Za ku ji ra'ayoyin 'yan ƙasar Nijar akan cikon shekarun nan goma sha biyar da kama Amurka har haren sannan kuma za ku ji hira da nai da Profesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas a Missouri akan har haren na ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba amma da farko ga sahaba Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. yau lahadi mahajjata suke sauƙi daga cikin manyan rukunan aikin hajji mutane kusan miliyan biyu ne suka hallara muhimman wuraren ibada a ƙasar saudiya da fitar rana yau mahajjatan sun hallara a arafa mai tazara kilomita goma sha biyar daga makka mahajjatan suna zikiri da addu'o'i da karatu daga alkur'ani mai tsarki musulmi sun hakikance a arafa ne annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi hudubarsa ta ƙarshe Ƙasar Farisa ta ƙaura cewa aikin hajin bana tana nuni da abin da ta kira gazawa da kuma rashin ƙwazon jami'an kiwon lafiya da masu kula masu kai aikin agaji. Maimakon tafiya haji 'yan ƙasar sun hallara a birnin Karbala domin wasu ayyukan ibada. lokacin aikin hajin bara ɗaruruwan 'yan ƙasar iran suna daga cikin aƙalla mutane dubu biyu da aka murkushe a wata turerin yadda aka ta auku a wajen jifar shaidan wannan ba shi ne karo na farko ba da iran take kauracewa aikin haji amma wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar eh, ya tsanani tsakanin ƙasashen biyu kan tashe-tashen hankula a ƙasashen yamal da kuma siriya inda hukumomin ta hiran da saudiyan suke goyon bayan ƙungiyoyi masu gaba da juna amurka tana juyayi da kuma tunawa a wannan rana wato cikar shekaru goma sha biyar na harin ta'addancin da aka kawo mata ranar sha ɗaya ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ɗaya lokacin da 'yan ta'adda na kungiyar alka'ida suka yi fashin jiragen sama na fasinja suka afka a benin cibiyar kasuwanci da ke new york da kuma ma'aikatar tsaro ta amurka pentagon wani jirgin ya yi hadari a ƙauyen pennsylvania da misalin karfe 8:46 na safiyar yau lahadi shugaba barack obama ya dakatar da komai na dan mintoci a zaman tunawa domin a daidai lokacin ne jirgi na farko cikin jerin jirage hudu da maharan suka yi fashin su ya kara da benin da ke new york an jima a yau ake sa ran shugaban na amurka zai yi jawabi a wani biki na tunawa da kuma karrama waɗanda aka kashe a hare-haren a pentagon haka nan waɗanda harin ya ritsa da su a cibiyar hada-hadar kasuwancin na amurka a new york za a tuna da su a birnin na new york inda yanta wato inda yan takar shugabancin amurka donald trump na jam'iyyar republican da hillary clinton na jam'iyyar democrat suke karrama karrama mamatan kuma sun dakatar da yakin neman zaɓen su a wunin yau kamar yadda ake duk shekara tun bayan harin dangin waɗanda aka kashe a new york su mutane 2,983 za su karanta sunayensu cikin tsanaki yayin da ake kaɗe-kaɗe na karramawa amurka tana nazarin za ta kakaba koriya ta arewa takunkumi na ƙashin kanta bayan da hukumomin ƙasar da ke pyongyang suka yi gwajin makamin nukiliya a karo na biyar da yake magana a tokyo lahadin nan jakadan amurka na musamman kan batun koriya ta arewa son kim ya ce baya ga mataki da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai ɗauka amurka da japan tare da koriya ta kudu za su duba wasu matakai da za su ɗauka na ɗaiɗaikunsu da waɗanda za su haɗa kai duka su ɗauka sai dai bai ba da wani ƙarin bayani kan abin da matakan za su kunsa ba. kim ya yi wannan furcin ne bayan da ya gana da jami'an ma'aikatar harkokin wajen japan yana mai cewa halayyar da hukumomi da suke pyongyang suka nuna na dagula al'amura ne sawoyin baya haka ne koriya ta arewa ta ce zancen kakaba mata karin takunkumi abin dariya ne daga nan ta yi alwashin za ta kara karfafa shirin nukiliyar ta sanarwa daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce pyongyang za ta haɓaka yawa da kuma ingancin makaman nukiliyar ta koriya ta arewa tana ikirarin cewa tana buƙatar makaman nukiliya masu ƙarfi domin kare kanta daga takala daga amurka rahotanni sun ce amurka da koriya ta kudu sun fara aikin neman shaida ko kuma sinadarai da suke fitowa bayan da aka yi gwajin makaman kare dangi labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Siriya ta ce gwamnatin kasar Damascus ta shugaba Bashar al-Assad wacce take tsaka mai wuya ta amince da shirin tsagaita wuta da takwararta ko kuma kawarta Rasha da Amurka suka cimma. za a fara dakatar da bude wuta a Aleppo bisa dalilai na jin kai in ji kamfanin dillancin labarai na ƙasar sana ya ba da rahoto sa'o'i bayan haka ƙungiyar mayakan sa kai ta Hezbollah wacce mayakanta suke taimaka a sojojin Assad ta ce ita ma za ta mutunta shirin tsagaita wutan amma ta yi alwashin za ta rama idan aka kai mata hari. hakanan turkiya wacce ta tura dakarunta a rikicin na siriya mai fuskoki iri daban-daban cikin watan jiya ita ma ta bayyana goyon bayanta ga shirin na tsagaita wuta da ke ake saran zai fara aiki a faduwar rana gobe litinin a daren jiya asabar wani farmaki da jiragen yaƙi da turkiya ta kai ya halaka mayakan sa kai na isis ashirin a arewacin siriya rahotanni da aka samu kenan na baya bayan nan dangane da tarzoma a yankin gabanin fara aiki da wannan shirin tsagaita wuta a safiyar jiya asabar ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry tare da takwaran aikinsa na rasha sage lavrov suka ba da sanarwar cimma wannan yarjejeniya a birnin geneva hakanan suma kungiyoyin yan tawaye na syrian suma sun bayyana amincewarsu da kulla wannan yarjejeniya ganin amma suka ce ganin babu rasha ko gwamnatin kasar da ta mutunta shirin tsagaita wuta da aka kulla a baya yanzu ma suna ganin babu tabbas cewa za a mutunta wannan yarjejeniya. a karo na biyu ƙasa da shekara ɗaya al'ummar croatia sun tafi rumfunan zaɓe domin fidda sabuwar gwamnati a wani zaɓe na ba shiri da aka gudanar ra'ayin bayan zaɓe ya nuna alamun babu wata tazarar kirki tsakanin 'yan takara wadda ka iya sake haifar da gwamnati wacce da wuya ta tafiyar da ayyukanta kamar yadda ya kamata an dai buɗe rumfunan zaɓe da safiyar yau lahadi kuma ana sa ran samun sakamakon zaɓe a yammacin yau zaɓen a ƙasar da ita ce yar auta a ƙungiyar tarayyar turai an gudanar da shi ne wato kwana ɗaya bayan da aka rusa majalisar ƙasar kuma ƙasa da shekara ɗaya bayan zaɓen da aka yi na farko gwamnatin prime minister tihomir oreskovic ta wargaje ne bayan da rashin jituwa ta bullo ko kuma ta kunno kai tsakanin jam'iyya mai mulki cdu da kuma wacce take kawance da ita cikas kasar ta samu ta fuskar siyasa ta janyo tsaiko a garan bawul ga tattalin arzikin kasar tattalin arziki mara kwari a ƙungiyar ta tarayyar turai Sahaba Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To kamar da kuka ji a labaran duniya yau aka yi hawan arfa a kasar Saudiya kuma na tuntubi ɗaya daga cikin wakilanmu da ke cin Hassan Maina Kaina na tattauna da shiga da tattaunawa ta mu ta kasance. To salamu alaikum Malam Hassan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A ya na ji muryar ta zama ta larabawa kana ina ne? <laughs> yanzu haka ina filin arfajiya to me ake ciki eh to bayan mun jiya mun kwana a mina to yau kuma mun karanta filin arfa inda muka haɗa sallan azahar da la'asar yanzu haka muna nan a filin arfa a wasu suna ta kama bari wasu karatun kur'ani wasu kuma suna nan suna ta addu'o'i da kan nan gurgurdan abin da kowa ke yi yawa to malam hasa yanzu daga nan arfa sai ina to yanzu idan rana ta faɗi za mu kama hanyar zuwa Musalifa. yawa daga nan za a tafi musdalifa bisa wannan sabon tsari da aka yi yanzu daga musdalifa kuma idan mun kwana a can sannan kuma sai mu karasa a muna yawa ya kaga tsarin kula da alhazan bana musamman alhazan najeriya kuma an ce alhazan afirka eh to wato abin da na lura da shi dai a wannan karon shine ne su hukumin saudiya a muna da kuma nan arfat an ba da wurare wato kaman wuraren kasashe wato an yi kasa-kasa ne akan nan musamman a afirka kin ga mu bakaken fata ba sada mu da larabawan ba mu muna bangaren afirka bakake su kuma bangaren larabawan afirka din su ma suna wani wuri da ba hakan nan to haka aka yi dai abin kashi-kashi aka aka kasa abubuwa din hakan nan yau kenan an yi hakan ne domin a kaucewa abin da ya faru bara eh to kusan haka din kowa ke gani gaskiya yawa sannan kuma ƙarin bayani na karshe da nake son gaya miki shine gaskiya alazan jihar lagos bana sun kusan ce miki masu fi na ko ina a najeriya tsari domin kin sa akwai abin da ake irin sabil nan da ake bayar mutane taimako abinci shaka da sauransu wanda su suke kenan to wannan kalan a karan farko su ma a razan jihar lagos na gajiya sun fara dafa abinci suna rabawa sadaka fitrillahi amma a ya kamata ai mu ma mu rika bada ba kullum mu mu tsaya muna mika hannu ana ba mu ba gaskiya ne gaskiya ne wannan to na gode sosai Allah ya kiyaye ku ya tsare ku na gode amin ya rabi salamu alaikum yawa sahaba ga kana dariya <laughs> yau to shekaru goma sha biyar kenan a yau da aka kama amurka munanan hare-haren ta'addanci a new york da ma'aikatar tsaron kasar ta pentagon da kenan dab da birnin washington dc da kuma wani ƙauye a jihar pennsylvania a kan wannan 'yan kasar jamhuriyar Nijar sun hurta ra'ayoyinsu daban-daban a cikin rahoton da Yusuf Abdullahi ya aiko mana. ra'ayoyin 'yan kasar nijar sun sha bamban game da cikin shekaru goma sha biyar da kai hare-haren ta'addanci a kasar ta amurka alhaji salisu amadu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hular nijar kuma mai yin sharhi kan al'umuran yau da kullum ya bayyana gamsarsa ne game da yadda kasar amurka ta tunkari yaƙi da ta'addanci bayan kai hare-haren na sha ɗaya ga watan satumba dai sai mu ce lalle amurka ta gwada duka abin da shahita na kishin ƙasarta wani abu ne daban suke gamuwa su gala ba guda kuma sai mu ce amurka lalle wata ƙasa ce mai kishin gidanta da wajenta in kai lissahi a wannan abubuwan da suka wakana na shekara goma sha biyar yau in ka je wurin sai dai abin ya zama gidan tarihi da an zo an ce abubuwa ne wanda ya shahi musulunci amma sai aka waye gari a'a shi kamar da ake cewa don ah, rabu da ah, masarauci adan halbukar sana sai mu ce eh, ka ga lalle yau eh, gaskiya ta yi gaskiya ta shi musulunci ba dan tashi hankali bane ba shi musulunci ba dan kai hari bane ba wasu ne wanda suka ɗauki rigal Eh, eh, akuya suka samu kura. To sai dai a nasa bangare Profesa Isufu Hayya malamin jami'ar Nyamai a wata hira da na yi da shi ta wayar tarho ya bayyana cewa ƙasar ta Amurka na fakewa ne da yaƙi da ta'addanci domin cimma wani guri na daban. Abin da ya kamata a yi ba shi ne ba ake hanya mahuta ba ita ce ake bi ba. Sai zan eh, kamar Amurka bisa demokrasiya take zamani. Amma tarihinta daban da tarihin sauran kasashen duniya amurka ba ƙasa ba ce tsohuwa eh, institution kinta suna da ƙarfi amma ba ka cewa eh, abin da gare ka sai dole sai wani ka azama wani shi kenan dole sai an kai demokrasiya ta irin ta amurka sauran kasashe mm-hmm. a kowace ƙasa akwai tarihinta akwai wadda ya kamata ta ci gaba. To koya za a fassara hulɗa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasashen musulmi bayan shekaru goma sha biyar da kai hare-haren na ta'addanci ga abin da alhaji salisu amadu ke cewa ba su ce ba duk da wannan ai kurin su ɗauki matakai su ce duk mai suna musulmi a kurin shiga amurka duk mai suna musulmi kai shiga cikin ƙasar amurka duk mai musulmi ba an yi ba a'a akwai tsagera wanda ba su san ba musulunci ina isa gaba su ne suke kawo wa musuluncin kashin kaji suke shawo mishi to sai dai a nasa bangare professor isufu hayya ya bayyana cewa hulɗa tsakanin ƙasar amurka da ƙasashen musulmi bayan shekaru goma sha biyar ta samu na kasu yau amurka kama eh, a zaman duniya eh, ƙasashe suna ganin eh, horin jininta na da kamar ya rage bisa neman mahutan da suka bidi iraq eh, suka tanya tallafa aka hudda gaddafi ba mutanen kwarai ba ne saddam isan da gaddafi amma eh, zaman su ya fi yau wada duniya ta fuskanta eh, haraka palestine da israel mai gaskiya a ce an ki bashi gaskiya a ce ku kuna da komi da komi na abaku ku incinku sai a hana muku inci a ce wanka mai ƙarfi muna bayan shi wanga ba mu bayan shi kuma shi sa kamar e, girman da ake ba amurka ya rage ga cikin kasashen musulmi yau dai ta kasance ranar yin addu'o'i a dufaɗin ƙasar ta amurka yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To game da wannan batu na juyayin cikon shekaru goma sha biyar da kama Amurka har haren ta'addanci na tattauna da Profesa Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke Missouri, wanda na fara da tambaya ko yana nan Amurka a lokacin da aka kawo har haren na ranar goma sha ɗaya ga watan Satumbar shekarar dubu biyu da ɗaya? Eh gaskiya ina nan a nan Amurka kuma gaskiya kamar da kika faɗa wato Amurka ba ta taɓa ganin tashin hankali irin wannan da ya sami kasar ba gaba ɗaya saboda abu ne da ya faru wanda zan ce shi kansa shugaba bush a lokacin yana wata makaranta yana ziyara ya kai wa ɗalibai ziyara irin ta shugaba da ya kan yi aka gaya masa a wannan lokacin to nan da nan ya bar abin da yake ya fito kuma kasar gaba daya abin ya ba kowa mamaki so da gaske abin da zan ce wato ba zato ba tsammani a takaice in ji malam bahaushe wannan abubuwan suka faru to amma abin da ya faru shine ban taba ganin inda kasar ta haɗa kai gaba ɗaya da fari da baki da namiji da mace da yaro da babba wanda kowa ya zamana kansa a haɗe yake kowa tunanin ƙasar yake kowa tunanin eh, waɗanda aka ji wa rauni tukuna a lokacin ana tunanin yaya za a yi a taimaka musu da sauransu a gaskiya ƙasar ta shiga wani matsayi daban na na lahaula wata amma Allah da ikonsa saboda irin haɗin kan mutanen Amurka komai zan ce a takaice ya zo da sauƙi saboda mai kowa a lokacin ba wani tunanin wani abu illa kasar gaba ɗaya da ko mutanen kasar da suke ciki gaba ɗaya. Mm, yawa dakta za ka iya tuna inda kake a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan satumba shekara dubu biyu da ɗaya. e ina st louis missouri a lokacin a gaskiya a wannan lokacin ne ina st louis missouri a malam makaranta a wata school district da ake kira yau gardens high school so mu kanmu a lokacin da aka zo aka gaya mana mun bar da abubuwan da muke kuma hankalinmu ya tashi an tsaye da komai cak in banda zuwa da muke muke kallon abubuwa da suka faru ta talabijin ba abin da muke saboda labaran yana shigowa jefi-jefi kamar yadda da farko aka yi a nan new york sannan da aka tafi washington dc da sauransu da kuma lokaci bayan da wannan twin towers sun riga sun an ruguza su gaba daya to lokaci ne kuma wanda zan ce gaskiya a mu musulmai mu ya tashi kwarai da gaske saboda ta'addancin da aka yi da sunan musulmai da kuma musulunci aka yi don ce waɗannan wanda suka yi wannan ba musulmai ba ne saboda musulmi nagari gari ba zai yi irin wannan ta'addanci ba ba zai je kashe rayuwa rayuka iri-iri ba su yi ba sa dada ba ba zai je ya rusa gidaje ko gine-gine irin waɗannan kuma ya jawo wa ino jama'a da ƙasa gaba ɗaya tashin hankali. So mm. ce waɗannan da suke gaskiya musulmai ne a suna da kuma zan ce a baki amma ba musulmai ba ne saboda musulunci ba ta'addanci a cikinsa musulunci addini ne na wato kamar yadda ake cewa abin nan peace da abin nan eh, na zama lahiya ba eh, da eh, kyakkyawan mu'amala da kyautata wa juna yawa addini ne na abin nan ba ma zaman lafiya kadai ba wato addini ne wanda yi ko duk wani abin da kika sani na tashin hankali ba bai amince da shi ba bai yadda da shi ba lantana ma har no wanda yake cikin sa ya ce masa ya je yayi so mm. wannan zan ce shedanu ne da kuma shedan da yake kansu suka ji suka aiwata wannan da sunan musulunci kuma suna ganin su musulmai ne mm. yawwa dakta a baya ka yi bayanin yadda ranar da aka kawo waɗannan hare-hare a shekarar 2001 yadda 'yan amurka turawa da baƙaƙe da kowa da kowa aka haɗa kai amma kuma sannu a hankali sai aka ga an fara nuna wasu halaye na kyama da tsana ga al'umman musulmin da ke nan amurka saboda a gaskiya wato abin da ya faru an yadda labaran ya zo wa kasar mu kan musulmai da muke nan kasar ba mu ji daɗi ba kamar yadda na fara miki bayani a nan da mintuna kaɗan saboda me na farko waɗannan duk wanda suka aikata abin nan musulmai ne babu wani wanda ba musulmi ba sannan sun fito yawancinsu ana cewa kusan su dukkanin sun fito daga saudi arabia kuma yadda musulmai suka ɗauki saudi arabia kamar yadda kika sani yau sallah a saudi arabia yau yawan arfa duk wani musulmi za ki ga yana tunanin ƙasa ce mai tsarki babu ƙasa da tafi wannan ƙasa daraja a duniya ino saboda darajar manzo Allah da sahabbansa kuma ta nan aka saukar da addinin to aka waye gari aka ce mutanen nan akasarinsu yawancinsu daga nan suka fito kuma da sunan da yawon wannan addini so kin ga na farko an shafawa abin nan addinin musulunci kashin kajizanci kenan sannan kuma an bata musulunci kuma har ila yau an bata musulmai saboda gaskiya yadda rayuwarmu ta zama bayan 9-11 ta 2001 mun shiga wani matsayi na kaka na kayi saboda an tsane mu an tsani halayenmu kuma an tsani mu saboda yadda 'yan jaridu gaskiya suka ba da abin nan labaran da kuma yadda suke ganin cewa ai musulmai ne da Musulunci eh, musulmai ne suka tsani kasar kuma suka tsani rayuwar yadda wannan kasa take da sauransu to a gaskiya shugabanninmu na musulmai ko na musulunci a nan ba su yi kyakkyawar ah, zance bayani ba da kuma yawwa idan ma tambaya ta ta gaba sai in ce amma sai a ga kamar za a ga ba ma musulmi shugabannin musulmi da ke nan cikin amurka ba kakab duniya ma za a ga kamar musulmi ba su da shugabanni babu wanda ya hito yake magana yana kare wannan addini bayan waɗannan hare-hare ina ga irin shirin nan da aka yi shi ya ƙara baiwa masu sukan wannan addini ƙwarin gwiwar ci gaba da abin da suke yi ai ba ma kina gani ba ne wannan gaskiya ce ma kika faɗa kamar yadda a nan man da so called shugabanni na musulunci amma gaskiya babu zan zance jagoran abin nan leadership da yadda ya kamata a yi mana to haka kuma a duk duniyar lokacin da abin ya faru babu wata ƙasa da ta fito ta kare musulunci zance e, muraran da cewa wannan abu fa waɗannan da suka yi ta'addanci ba fa musulmai ne na gari ba musulunci ga yadda yake addini ne na wanda yake ya kuma kowanne wato tausaya wa rayuwar ɗan adam kuma babu addinin da ya ba wa ɗan adam yancinsa irinsa saboda haka yaya za a ce wanda yake cikinsa zai zo wannan addini so muka rasa shugabanni a duk duniya ba ma kawai nan kasar ba har kasashen larabawa da muke ganin cewa za su fito su yi bayani da su ba kuma haka kasashen eh, aza asiya da kuma afirka shugabannin musulunci babu a takaice wanda ya fito ya kare musulunci da kuma musulmai in ya banda kawai dan wani an samu dan wani wanda yake da dan hankali ya dan zo ya yi bayani to wannan bayanin bai gamsar ba kuma har yanzu baya gamsarwa kamar yadda ce mm. miki in kin duba yadda Donald Trump ya ringa yin magana akan musulmai a halin yanzu banda ya dan saukar da dan abin nan eh, hayaniyarsa da ya ringa mana a lokacin da ya fara campaign ai har yanzu kamar akan kaya muke hmm. kuma da mu da iyalanmu mun shiga tashin hankali iri-iri to kin ga irin waɗannan abubuwa ne wanda suke kamar yadda kika yi wannan tambaya shugabanninmu na musulunci na nan amurka da duniya ba su kare musulunci ba ba su kare kuma musulmai ba saboda haka muka yi ta shiga irin waɗannan ƙananan tashin hankali da kuma takun saka da aka ta yi tsakanin mu musulmai na nan da kuma zan ce masu hukuma kamar 'yan sanda ko kuma hatta jama'ar ƙasa. Akwai hmm. inda za ki je za ki ga cewa an tsane ki ba don komai ba saboda musulmai ke kina mace idan kin sa hijabi da sauransu a ringa cewa za ki ga yadda ake miki wani irin kallo kamar wata dabba daban. Hmm. Yawa dakta a cikin shekarun nan goma sha biyar daga shekarar ɗaya zuwa yanzu dubu biyu da goma sha shida. Ya kake ganin waɗannan hare-hare sun canza duniya da ma sun canza Amurka da ma duniya baki ɗaya? Gaskiya sun canza. Ah, a yau an waye gari a ah, kusan ta'addanci zan ce tun daga wannan lokaci da aka yi maimakon maye da ragu sai karuwa da yi misali in kin duba kasashen duniya da yawa sun sami irin waɗannan abubuwa misali mun kasar najeriya mun samu kamar boko haram da in kintuna you know an shiga matsayi iri-iri jama'a sun rasa rayukansu da al'amura da sauransu to da sauran kasashe wanda duk irin waɗannan sun fahimci sami irin waɗannan abubuwa na ta'addanci so zan ce a gaskiya daga wannan lokaci da aka yi tun 2001 har zuwa yau shekara goma sha biyar gaskiya ba a sami kwanciyar hankali ba a duniya sai ma ƙarin tashin hankali to kuma wannan ya jawo ba ma shugabannin amurka ba da kuma na turawan ƙasar europe ba a har gaba ɗaya duniya zan ce wannan abu yana ciwo mutane to a ƙwarya an rasa yadda za a bullo masa saboda an rasa wato a takaice kamar ba shi da gefe ko ina kawai saki jiyo an saki bam can yau an saki bam nan gobe ba zato ba tsammani. Mm. Yawa ne wanda zan ce ya zama ruwan dare wai gama gari. Mm-hmm. Daga dai wannan lokacin da kika faɗa zuwa yau shekara goma sha biyar amma har a yanzu shugabannin duniya ba san yaya za su yi wannan abin su yi mashi tale-tale su ce sun kawo ƙarshen sa ba in banda kullum abubuwa da suke ƙara lalacewa duba yanzu ƙasar siriya halin da take ciki abin tausayi abin alajabi yadda ƙasar ta riga ta lalace ga iraki ga afghanistan to ga iraq wannan dama ba ma a magana wannan afghanistan waɗannan su ne kamar magance. tsofaffin kasashe wanda suke rile sun shiga cikin bala'in wannan da masifar abin nan ta'addanci da ake ciki mm. amma yanzu babu irin aleppo in duba a nan kasar syria da abin tausayi yara kanana ga sunan mata da maza duk gaba ɗaya a takaice ana cikin wannan bala'i na ta'addanci mm. so wannan ya nuna cewa har a yanzu an kasa samun linzamin da za a ja wannan abu wannan ta'addanci a ce zama na an dakatar da shi ko kuma an rage maimakon ma a ce an rage shi tun daga wani lokacin sai karuwa yake kuma a mm. gaskiya wannan ya zance idan shugabannin duniya ba san me za su yi ba kuma yana ɗaya daga cikin tambayar ki ta farko abubuwan da shugabannin musulunci da suka bari aka ɓata musulunci da musulmai kin gane ba a yi wa tufkar hanci ba tun farko to wannan abin ya ci gaba da lalacewa kuma har a yanzu tiktok na a gani na tafkar bai mata hanci ba saboda mm. abin nan bai ina nan yana ci gaba har yanzu mm. to wannan abu ne wanda yake ya shafi gaskiya yanzu duka musulmai duka mu musulmai ya kamata mu yi wa kanmu shugabanninmu ya kamata su yi hattara su zauna su yi tunanin abubuwan da ya jawo waɗannan abubuwa da kuma suka da abubuwan da suka faru su ga me za su iya yi sannan su jawo hankalin kan shugabanni na turai da kuma nan amurka mm. haɗa kai a yaƙi wannan abu amma ina ganin in ba a yi haka ba to har a yanzu ni zan ce dai ban ga ƙarshen wannan abu ba maimakon dai wannan wutar ta kasu ko aka ce an kashe ta sai ƙara ruruwa take Profesa Yusuf Alhassan kenan yanzu ga sahabu Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya. Yau Lahadi mahajjata suke sauke ɗaya daga cikin manyan rukunan aikin haji mutane kusan miliyan biyu ne suka hallara muhimman wuraren ibada a ƙasar Saudiya inda aka yi hawan arfa. Amurka tana juyayi kuma tunani a wannan rana wato cikar shekaru goma sha biyar da harin ta'addancin da 'yan alkaida suka kawo Amurka ranar sha ɗaya ga watan Satumba shekara ta ɗaya haka dan amurkan tana nazarin kakaba koriya ta arewa takunkumi na kashin kanta bayan da hukumomi a pyongyang suka kaddamar da gwajin nukiliya to masu saurare kamar da kuka sani ba mu da shirin dare a yau lahadi kenan iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe da sahi na Allah ya nuna mana ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen za a madadin sahaba Imam Aliyu wanda ya karanto labaran duniya da wadda ta haɗa mana sauti tsiyon girma da kuma injiniyan mu Mr. Al Santos ni Halima Jimarau ke sallama da ku daga nan murya Amurka ku huta lafiya